الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد yau muna bakwai ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1400 da da arba'in da hudu wadda ya daidai da ashirin da tara ga watan uku miladiya ka rage ta dubu daya a ta dubu biyu da ashirin da uku muna cikin suratul hajj za mu tashi ayata hamsin da biyu ina jin jiya mun kwana aya hamsin da ɗaya ne ko? bismillah ta hamsin muka kwana ta zai ka ta hamsin da ɗaya bismillah أربعين دكرة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الله يتشي قل يا أيها الناس Inna ana lakum nazirun mubin Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mutanen duniya gabaki daya cewa kai manzo ne wato dan aika ne daga wurin Allah mai gargadi kuma a fili ba koye ba don kowa ya ji kowa ya san an isar masa an yanke hanzari kowa ya san an isar masa ba an keɓance wasu ne aka gaya musu wasu kuma ba gaya musu ba balle wani ya samu hanzarin cewa ba isar masa ba kowa an gaya masa ci gaba فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم الله ce to duk إيماني suka ونمو النبي wa aminu salati kuma suka yi aiki na kwarai bayan imaninsu to lahum magfiratun suna da wata gafara ta musamman daga wurin Allah akan laifukan da suka yi da gafarta musu wa rizqun karim akwai arziki mai karamci mai girma daga wurin Allah sakamakon imanin sakamakon aikin shine aljanna shine aljanna ci gaba والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم waɗannan su ne waɗancan wallazi na sa'ofi ayatina mu'ajizina ula'ika ashabul jahim Allah ya ce amma waɗanda suka yi fito na fito da ayoyinmu da muka saukar mu'ajizi na suna kokarin su bata ayoyi din, su gajiyar da su su shari'a aiki su musulunci yaduwa Allah ce ulaika ashabul jami waɗannan 'yan wuta ne kawai makoman su wuta haka duk wanda yake faɗa da addini ko yake faɗa da shari'a ta wannan makominsa makomansa wuta ne wanda yake sai ga gazawan musulunci gazawan addini yana so ya gajiyar ko ya ga gajiyarwa to yana dan wuta ne musulunci ba zai gaza ba shari'a ba za ta gaza ba musulunci kuma ba zai koma baya ba zai wahalar da kansa ne ya kare aikin banza ta tafi wuta Allah ya sauwaka ci gaba wala أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياتي والله عليم حكيم Allah ya ce mun Allah sallallahu alaihi wasallama karka samu damuwa karka yi bakin ciki game da abinda mashirikan makka suke yi maka na karyata ka na ƙoƙarin gajiyar da kai da kawo rudu wa addinin musulunci Allah ya ce ba kai kaɗai ne aka yi wa haka ba annabawa da suka gabata manzanni da suka gabata su ma al'ummomin sun yi musu haka sun yi ƙoƙarin ba ta shari'ansu sun yi ƙoƙarin ba ta addininsu haka shi Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasoyin wala na diyin taba yi ko wani manzo ba ko annabi ba min gaba gabaninka illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati face ya yayi ƙoƙarin sanya wasu wafi da rudu a cikin aikan da aka je wannan annabi Ya yayi amfani da magoya bayansa masu jin maganarsa su kawo rudu su kawo hayaniya don ɓata wannan shari'a da addini da aka bema kowane annabi kowane manzo to amma Allah baya barin su su cimma burin su bayan sakwallahu ma yulki shaitan rudin nan da hayaniyan nan da shaitan yake kawowa don ya ci galba sai Allah ya tunkuɗe shi ya kore shi Tun ma yi hukimar lahu ayati Allah ya tabbatar da abin da yake sai tabbatar na addininsa na shari'arsa kuma wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima to wannan shine fassara ta zahiri wadda yawancin malaman tafsiri suke tafiya a kai amma ko wasu fassarori da dama da malamai suke wannan aya na ɗaya shine, ne da Allah ya ce wa ma'ar sannanin ƙablika min rasulin wala nabiyin illa idza tamanna alqa ash-shaytan fi umniyati fa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu wasu sukan fassara wannan aya da kissan da malamai na tafsiri suke ambatanta wadda a cikin suratun najini tun daga farkonta har zuwa inda Allah yake cewa afara aitumun lata wal uzza wa manata salisatal ukura lakum az-zakaru wa lahu tilka idan qismatun diza ha zuwa ƙarshe cewan wani lokacin da mashirikan makka suka kai tsananin cutar da manzon Allah da shi da mutanensa da kuma musulunci wani sai manzon Allah ya yi fata cewa ya za a ya samu sulhu tsakaninsa da mutanen makka kashirai domin su sassauta wajen cutar da shi da cutar da musulmi masu rauni da cutar da musulunci ya za a samu wannan saukin to shi ne wai da mazala ya zo ke karatu a wannan ta suratun najmi ɗin lokacin da ya zo a aiki mallata wal'uzza ومنات الثالثة الأخرى wai sai wannan aya ta sauka ko kuma wannan jumla ta sauka cewa tilkal garani qulula inna shafa'atahunna la turtaja da ya karanta haka dukkan mushrikan makka da suke dakin kaba a lokacin da musulminsu da kafiransu sai suka faɗi suka yi sujjada shirkan maka suna cewa eh yanzu kan muhammadu ya yadda cewa allolinmu su ma suna ceto su ma ya ba su rabo maimakon da bai yadda da cetonsu ba bai yadda da cewa su ba suna wani abu ba amma tun da yanzu yadda suna ceto su ma suka yi sujjada suka yarda cewa eh yanzu an yi sulhu za su sassauta cutar wa suke wa musulunci da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai malamatu suke cewa wannan maganar da ta zo a bakin manzon Allah tilkal garani kul ula inna hunna, la turtaja cewa shedan ne ya jefa shedan ne ya jefa wannan magana a harcen manzon Allah ya faɗa ba da son sa ba shine ma'anan illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati fayan sakullahu ma ya shaitan bayan shaitan ya jefa sai Allah ya cire wannan jumla din tilkal garani kulkul ula inna shafa'ata hunna turtaja sai Allah ya cire daga ciki sai zanto Allah ya bar sauran ayoyinsa to cikin suratul najm suke cikin qur'ani wannan abun kenan bai tabbata ba to nan ƙarshen magana abin da yake son ce wannan kissa bata tabbata ba wannan shine gaskiyar magana wannan kisa bata tabbata ba yawa ba yadda za a yi shaidan ya samu dama har ya jefa wani abu cikin wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu har manzon Allah ya iya furta shi a bakinsa har ya karanta wa mashirkan maka wadda ba dai yi ba mun yadda manzon Allah ma'asumi ne akan dukkan aikan da aka yi masa shi ya isar da shi yadda yake shaidan kuma bai samu dama ba an fahimci wannan sau da wannan kisa na garani kudin nan bata tabbata ba mu je gaba malam ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إن الظالمين لفي شقاق بعيد الله يتي يكن سنيا abin da shaidan yake jefawa na rudu na Allah kansa ya kan zama fitina ga munafukai fitinatan lil ladina fi qulubihim maradun sai zama fitina jarrabawa ga munafukai me yasa zai zama jarrabawa dan su suna yarda suna yarda da shi kuma suna yada cikin mutane dan su bata musulunci to ba za su iya ba za ka sai zama jarrabawa gare su ba za su iya bata musulunci ba ba za su iya bata shari'a ba za ka ya zama sun yi aikin maza wa zama fitina a gare su sa'annan wal qasiyatu qulubuhum su tsantsan kafirai kuma Wadda dama zuciyarsu ta bushe ba su ma karɓi musuluncin koda na ƙarya ba to su ɗin ma fitina ne a gare su domin musulunci zai galba musulunci zai ɗaukaka haka za ka Allah ya ce wa inna zalimi na lallai su kafirai in azzalumai lafi shiqaqin ba'id suna cikin saɓani saba ma Allah saba ma shari'a saɓani mai tsanani saɓani mai nisa wadda dawansu zai wahala Allah ya sauwaka ci gaba وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وليعلم الذين أوتوا, أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به إيه؟ فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم Allah ya ce amma su wadda Allah ya ba su ilimi na shari'a muminai kenan Allah samu cikinsu sun san cewa annahul haqqu min rabbika aikan nan da aka baka manzancin nan da aka baka littafin nan da aka baka gaskiya ne daga wurin Allah aka ba abin da shaidan zai iya kawowa na rudu ko na hayaniya ya kawar da su ba zai taɓa yiwa ba suna da ilimi dama jarrabawa da fitina na rashin fahimtar addini na rashin gano makircin shedan tana zuwa ne yawanci ga waɗanda ba su da ilimin addini wadda ba su da ilimin shari'a amma alladina utul ilma wadda ka ba su ilimin addini ilimin shari'a shedan bai cika galba a kansu ba yana yi a wasu 'yan kaɗan amma ba da yawa ba ya fi ɗiban jahilai Eh, yakan cika motarsa kai kusan fasinjan sama jahilai ne suke cika ta Allah ya sauwaka fa yi uminu bi da haka sai su imani da Allah su imani da manzon Allah zuciyarsu kuma ta karkata ta laushi ga abin da Allah ya saukar wa inna Allah lalle Allah da hadin ladina amanu ila siratul mustaqim shi yake shiryar da wanda suka imani zuwa ga hanya mai kakkiya ita ce hanyar musulunci ita ce hanyar zuwa aljanna الله يشري shiryar da ولا يزال الذين كفروا في مطية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم أو يأتيهم عذاب يوم أقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim eh aw ya'tiyahum Allah ce kafirai ba za su gushe ba fi miryatin minhu suna cikin kokonto da shakka game da alkur'ani ba za su taba yadda gaskiya ba ne suna cikin kokonto da shakka haka za su ci gaba da yi Allah ba zai musu muwafaka ba hatta ta'tiyahum kuma saatu baghtatan hatta shin kiyama ya zo musu kwatsa ba zato ba tsammani tashin kiyama zai same su a cikin kokonto da shakka kokonto da shakka a musulunci kafurci ne sai sama da farko sai da Allah ya ambace su a matsayin kafirai ce wala ya yazalu allazina kafaru kafirai ba za su gushe ba fi miryatin cikin kokonto haka wanda yake kokonton manzala gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wanda yake kokonton ƙura'ani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wannan kafiri ne yawwa mumini shi dama yakan samu ya ne cewa ƙura'ani gaskiya ne manzala gaskiya ne amma wanda yake kokonto kafiri ne Allah raba mu da kokonto ciyar hun aw ya'tiyahum azabu yawmin akil ko kuma azaba ta zo musu a wata rana da babu alheri a cikin su a gare su wani rana ne da babu alheri ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama babu alheri ga munafukai da kashirai dan makoman su wuta ne eh yawmin kenan ci gaba yawma يومئذ lillahi yahkumu bainahum فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الله يجي ملكي سراوتا ƙarfi iko ranar tashin kiyama ga baki ɗayansu yana hannun Allah ba mai ikon motsa komai amma saƙonin duniya kowane mai sarauta kowane mai mulki zai iya nuna ikonsa ya nuna ƙarfinsa ya ce yana da ƙarfi a duniya kenan amma lahira babu ranar ma Allah zai yi ba da ce limanin mulkul yau lillahi wahidul qahhar Allah zai ce shin akwai sauran mai iko yau akwai wani mai mulki babu amma a duniya akwai masu mulki akwai sarakuna wasu ma su yi amfani da mulkinsu wajen danniya wajen zalunci wajen kwace sukan yi haka a duniya amma a lahira fa ba wanda ya daga kansa ma ya yi ba ya ma so ma a gan shi ma in tashin kiyama bai so ma a gan shi balle a san ma ya yi sarauta a duniya a tambaye shi ya gudanar da mulkin bai so ma zai so ma ya bata a rubibi amma kuma ba zai bata a rubibi ba sai an tsamo shi an masa hukunci al-mulku yawma idin lillah ranar mulki iko gaba ɗayansa na Allah ne kuma ya kuma bai na hun ranar Allah zai hukunci tsakanin bayi da wadda aka cuta da wadda aka danne masa haƙƙi don ranar Allah zai kwato masa kowa ya amfani da mulkinsa ya amfani da ikonsa ya amfani da damansa wajen cutarwa za a kwato idan ɗan sanda ne ya amfani da inifom dinsa ya cuci talaka za a kwato in soja ne ya amfani da kakinsa ya amfani da uniform ɗinsa ya cutar ranar da a kwato immigration ne kowane uniform ka yi amfani da shi bafaje na sarki ne odale na shugaban kasa, ko ma me ka yi amfani da shi ka cuci wani to ranar sai allah ya saka mu da aka cuce shi ya kuma bayyana ranar ala da su tsakaninsu na amanu wa amilu salihati ma wanda suka yi aiki suka yi imani suka yi aiki na kwarai ba su zalunci kowa ba ba su ci kowa ba ba su danna haƙƙin wani ba da su ko da su ko da kakensu ko da yunifomsu ba su ci kowa ba to ranan fi jannatin na'im suna cikin aljanna mai ni'ima suna cikin aljanna ta ni'ima na'am ci gaba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين الله يقول أن ذلك كفرت suka karyata ayoyinmu suka ƙi yadda da su ka waɗannan lahum azabun muhin suna da azaba ta wulaƙanci azaban ma ta wulaƙanci azaban wuta su shiga suna ihu suna kururuwa mala'iku suna daka musu tsawa kullama aradu an yakhruju minha wa aidu fiha duk lokacin suka yi yunkurin su fito daga wutan nama sai a mai da su a ce ku dandani azaba ba ranar fita Allah ka tsare mu ci gaba والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا إيه؟ ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين Allah ce waɗanda suka yi hijira suka bar gidajensu suka bar garuruwansu da aka hana su addini da aka takura su suka gudu suka je inda za su yi addininsu inda za su ɗaukar kalmar la'ilaha illallahu inda za su taimaki addini bayan sun fita sun makutulu sai aka kashe su akan hanya eh au matu ko suka mutu akan gadansu a inda suka hijira suka je kamar madina kenan to waɗannan Allah zai azurta su arziki mai kyau shine aljanna zai ba su aljanna zai ba su ni'ima wa inna Allah la huwa khairur raziki Allah kuma shi ne fiyayyen mai azurtawa in kana son mai azurtawa wanda yafi kowa azurtawa ba gori ba karanci shine Allah Allah ka azurta mu saboda haka nan yin hijira ga wadda aka hana shi yin addini ko a gidansu ko a garinsu ko a ƙasansu ko a ƙauyensu wajibi ne har yanzu inda aka hana ka addini aka hana ka bin sunna to wajibi ne ka bar wannan gidan wajibi ne ka bar wannan garin wajibi ne ka bar wannan anguwan ka je inda za ka bauta ma Allah amma in ka ƙi hijira ka zauna mutuwa ta zo ta same ka akan haka baka yi addini ba baka da hanzar da aka ce ai an hana ka ne inna ardi wasi'atan fatuhajiru fiha Allah ce kasa na tana da fadi tana da yalwa ku ku yi hijira ku tafi in hana ka addini a Bauchi je ka Zaria in hana ka Zaria je ka Kano in hana ka Kano bar ma tafi wata kasa ta Afirka na manya ga tafi wata kasa ta duniya ga kasashe nan da yawa inda ka je kai addinin ka amma ka zauna ka ce an hana ka ne a garin ku Allah ba zai karbi hanzarin ka ba sai sa sabon manzon Allah da su da manzon Allah da aka hana su addini a makka suka tafi madina suka je suka samu wuri suka yi addini suka mutu a can dukansu suna aljanna to wannan shine sakamakon wanda ya hijira da addininsa yawwa ci gaba la yadkhulannahum mudkhalan yardawna wa inna allaha la'alimun la yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa inna Allah la halim Allah ce Allah zai shigar da su waɗanda suka yi hijira domin sa domin ɗaukaka addinin su Allah zai shigar da su wajen da ake shigarwa yardadde wanda Allah yarda da shi wani guri kenan aljanna Janna shine wurin yardan Allah gidan da Allah ya yarda da shi kuma zai shigar da yardaddunsa ciki wurin da Allah ya fushi da shi ne wuta zai shigar da wanda ya yi fushi da su ciki Allah ya tsare mu wa inna Allah lalle Allah alimun masani ne halimun mai hakuri ba don hakurin da yake da mu ba da halakar da mu Allah mai hakuri ne ci gaba ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك ومن عاقب بمثل ما أوقب به ثم بقي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور Allah ya ce haka al'amarin yake haka shari'a take shari'a ce ta adalci babu dade babu ƙari wadda aka ɗauki haƙƙinsa ko aka zalince shi to idan ya zo rama haƙƙin nan in ya zo ƙwato haƙƙinsa ko zai rama zaluncin da aka yi masa ko za a rama masa a shari'ance to a rama shi kwatankwacin yadda aka yi masa a rama shi kwatankwacin yadda aka yi masa famani ta da alaikun ka karanta mana فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم duk wanda ya auka muku ya yi muku ta'addanci ya yi muku ganganci Allah ya ce fa'atadu alaihi bi misali ma da alaikum ku auka masa gwargwadon yadda ya auka muku ba dadi ba kari idan mutum ya yi maka ganganci ka yi masa gwargwadon yadda ya maka kai ka wuce iyaka don idan ka wuce iyaka ka yi zalunci to shi da nan Allah yake cewa wa man aqaba wadda ya yi ramako a kan abin da aka yi masa bi misali ma'oƙi ba bihi gwargwadon yadda aka yi masa aka yi bai wuce iyaka ba ta wannan bai laifi ba a shari'a bai laifi ba a shari'a abin da ya yi maka shi ka yi masa sun mabugiya alaihi sannan bayan ya rama abin da aka yi masa azzalimi kuma sai ci gaba da zalintarsa to wannan Allah ya alkawari Allah ya ce layan la na hula sai Allah ya taimake shi shi wadda aka zalunce shi ya rama kuma azzalimin ya ci gaba da kai masa hari to sai Allah ya taimake shi eh, Allah ne zai ɗauka masa fansa kuma kuma inna Allah lalle Allah la'afuwun gafur mai yawan afuwa ne mai yawan gafara ne idan wanda aka zalunce shi ya yi afuwa ya yafe ma wanda ya zalunce shi to Allah ma dai yafe amma in wanda aka zalunce shi in kai da aka zalunce ka kai abuwa ba ka bai yafe ba to Allah ma ba da yafe ba sai ya rama maka an gane wannan ci gaba ذلك لأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير Allah ya ce ai haka al'amarin yake abu ne mai sauki don wadda aka cuce shi Allah ya kwato masa haƙƙinsa ya saka masa ai abu ne mai sauki mutum allan da yake shigar da dare a cikin rana ya shigar da rana a cikin dare cikinsu kuma wani bai isa ta waye ba sai dan ka cuci wani ya tilasta wancan ya dawo maka da hakkin ka ai ba ne mai sauki ka duba rana fa ba ta san dare ya zo ta ki tafiya ba shi kuma ita ranar ba ta saba kuma in dare ya zo ta ki tafiya ba Allah ya tilasta su haka suke tafiya ta yi waye dan adam kuma ba da ya sai da karkashin shari'an Allah babu shi haka ya ce wa annallaha sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani ne ya san komai sai saka ma kowa abin da yayi ci gaba zalika bi annallahu huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله تياك الأمر يكي dalilin da ya sa yake saka ma wadda aka zalunce shi wadda aka fi ƙarfinsa Allah yake saka masa ya kwato masa haƙƙi annallahu huwal Allah shine hallan gaskiya wanda bai zalunci ko bai da zalunci ba Shi ne Allah na gaskiya ya saukar da shari'a ta gaskiya da aka yake kwato haƙƙin wanda aka zalunce shi ko a duniya ko a lahira wa annan ma ya dauna min dunihi Allah ce to ku sani kamar yadda ke kwato haƙƙin wanda aka zalunce shi to ku sani kuma wanda za ku kira shi ku bauta masa koma bayan Allah to kuma ku sanin yin haka zalunci ne kuma ƙarya kuke yi kuma kun bauta ma ƙarya duk wanda aka bauta masa wanda ba Allah ba wanda ya bautan ya zama azzalimi shi ma in ya yarda a bauta masa ya zama azzalimi ya zama dagutu wanda ya cancanci a bauta masa shi kadai shine Allah wanda yake kwato maka haƙƙinka in an zalunce ka ko an cuce ka to shi cancanci ka bauta masa wa annan lahuwal aliyu Allah kuma shi ne maɗaukaki sama da kowa alkabiru wanda ya kowa girma ya fi kowa mukami shi ne cancanci a bauta masa an ji wannan ci gaba ألم تر أن الله أنزل من ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة inna allaha latiful khabir Allah ce kai ne karatu ko mai sauraron karatu baka lura ba ne baka lura ba baka gani ba Allah shi ke saukar da ruwa daga sama idan ya saukar da ruwa din nan sai ƙasa ta wayi gari tsiro ya fita ta zama kore shar amma da jajawar ta yi fatsi ta yi ja ba komai a kanta amma daga ruwan sama ya sauka sai ta canja duk inda ka gani abin sha'awa ta zama kore eh kai inna allaha lalle allah latifu mai tausaya ne ga bayansa khabiru mai ba da labari ga ayyukan da yake yi wa mutane sai dai mutane kuma ba sa imani Allah sauwaka Allah mun gode maka da wannan ni'ima na ruwa wanda in babu ruwa babu rayuwa wajalna min al-ma'i kulli shay'in hayy Allah ce mun sa rayuwar komai da ruwa ne in ba ruwa ba rayuwa Allah mun gode maka ci gaba lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa inna Allah lahu al-ghaniyyul hamid lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa inna Allah lahu al-ghaniyyul hamid Allah ce to ku sani duk abin da ke cin sama da ƙasa nasa ne bai yi tarayya da kowa ba bai haɗa hannu da kowa ba bai haɗa hannu da kowa ba duk abin da ka gani a ƙasa nasa ne kai ma mallakansa ne abin da kake tafiya a kanta ƙasa mallakansa ne abin da ka sa a jikinka ko ka ci ko shi ko ka sha mallakansa ne in kuma ba haka ba faɗi naka me naka haka Allah ya yi gaskiya ce lahu ma fi sabatu ma fi ardi duwa abin da ke cikin sama da ƙasa komai nasa ne mallakansa ne wa inna Allah lalle Allah da huwal gani shine wadatacce shine mawadaci eh dukan mu fakirai ne wurin Allah wallahu wal gani wa antumul fuqara ila Allah Allah shine kawai mai wadata kowaye a duniya ne yana fakiri ne kowai komin kudinsa komin mulkinsa akwai abubuwa da yawa da ke bukata wurin Allah amma Allah baya bukatan komai wurin kowa hmm. eh, huwal ganiyu hmm. shine mawadaci na hakika alhamidu godadde in ka kira gode masa ma wasu za su gode masa cikin bayansa hmm. eh, Allah ka sa mu cikin masu godiya eh, ci gaba ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس الناس لرؤوف رحيم أسياني الله يتي ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمري ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذني إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah ce ce baka gani ba kai mutum baka sani ba cin Allah shine ya hore muku duk abin da ke cikin ƙasa don amfaninmu duk abin da ka gani a ban ƙasa amfani ke wa ɗan adam dabbobi suwa suke yi wa amfani mu ko ba ka bane abin da ka gani amfani ke wa dan adam ba wani abin da ka gan ban kasa ba amfani ga dan adam ba hatta duwatsu su suka turke ma kasa don ka ta yi girgiza don mu samu wurin zama ruwa don mu aka yi itatuwa don mu aka yi ɗayan itatuwa don mu aka yi tsirrai abinci kome Allah ne maka kai mutum ya hore maka shi kuma kake iya amfani da shi Allah ya sake cewa walfulka ga jirgin ruwa Allah ya hore shi yana tafiya kan ruwa bai nitsewa jirgin ruwa ɗaya tab zai iya ɗaukan masallacin nan kamansa kamansa sau dubu kamansa kamansa sau dubu amma ka jefa allura sai ta yi ƙasa in ka jefa gatari ko magirbi ko agogonka sai yi ƙasa ya kai jirgin ruwa bai nitsewa a yi wata da watanni ana loda masa kaya a yi wata da watanni ana sauke kaya kaga jirgin ruwa duk abinda ake a ban akwai a cikinsa akwai hotel-hotel ɗakuna kana cikin jirgima kama a ƙasa kake filin ƙwallo ne filin wasa ne kasuwa ne daga babbar kasuwa a cikin jirgin ruwa ta fi tare luwai ɗin nan wani gudun har kaɓata a jirgin ruwa kake wallahi kaɓata ciki yana kuma tafiya ya haka haka shi ne Allah ke faɗan wannan ni'iman walfulka ta jirifin bahari jiragen ruwa suna tafiya a cikin nitse da kaya a kansu bi amri da yaddansa da izininsa wa yin suku sama an ta al'arji Allah ce to ga sama nan fada'i sama ga ta nan ba ɗaya ba ba biyu ba wa ya hana ta ta faɗo in ka je sama da ka samu akwai duwatsu kai wanda aka yi tafiya a sama saman mun nan akwai har duwatsu akwai inda har da ruwa na yana ta faɗo a kanmu waye rike gashi na yanzu masu tafiya da cike sararin sama za su je sauka sama ɗin sama ma nan ta nan kusa akwai yanzu mutanen rashi an ce shekarar su bakwai a sama har yanzu ba su dawo ba suna can suna ta cikinsu da iskansu da suke shaƙa da suka tafi da shi daga nan da abincinsu da abin shansu da komai da komai kuma ana communication da su ana sadarwa da su me hana saman ta fado haka Allah ce shi ya rike ta wayin suku sama an ta kala ta ce shi ya rike sama kan ta fado ba za ta faɗo ba illa bi izinin yaso kuma za ta faɗo din amma dai bai mata izini ba in ya mata izini shi kenan ta faɗo inna allaha bin nasi lalle Allah game da mutane da ra'ufun mai tausayi ne mai jin kai ne sai yasa ya bari ake sabansa ya bari ake sabansa yana da daman kaman kinta idanu ya halaka amma ya bari sama kawai yanzu ta rikito a kasa an gama kowa ya tashi daga aiki Allah ya sama tana faɗowa ba yi ko kwaro bari saura ba ya tafi kenan amma Allah da rahama sai rike ta da yace ta tsaya sai ta tsaya eh cewa kawai ta tsaya bai ta tsaya inna ma arada eh, inna ma amruhu inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kaji mai mulki na gaskiya ba na ƙarya ba ba na ciwa-ciwa ba ba na murdiya ba inna ma amruhu iyaka al'amarin Allah idza arada shan yana son wani abu ya kasance sai ya ce wace abun kun zamo fa ya kun kawai sai zamo dolen sa zamo kawai sai zamo ba an gama sama zamo sai ta zamo kasa zamo sai ta zamo tsaya sai ta tsaya kawai umarni ne a kodai a ke da wannan <laughs> a kodai ke da wannan <laughs> cigaba mana wahuwa lade ahiya tun mayu metu tun mayu kun fikun innal na lakafu Allah ya yi gaskiya huwa allazi ahyakum Allah ke shi rayar da ku da babu mu ba kowa ya halitta ka ya kuma sa maka rai sun mai mitukun kuma kowa kwanan sai kare zai mutu eh, kowa yana jiran mutuwa ne daga kwanakin sun kare awoyin sun kare mintunan sun kare sai tafiya ko da lafiya ko ba lafiya sai ka tafi Allah ce duk da wannan iko da yake da shi da wannan ni'ima da yi wa ɗan adam yake ya raya shi ya ba shi abin da zai ci innal insana la kafur sai ga mutum ya zama mai yawan kafurci ya bi kowane halitta kafurci duk halittar da Allah ya ba kafiri irin mutum ba shege irin mutum ba matsiyaci irin mutum mutum inda ka gan shi kalle shi kawai Allah ba maganin mutum sai Allah wallahi ba kuma halittar da har yanzu aka gagara fahimtar da kamar mutum ba ka taba gane mutum ba za ka ga sumu sumu sumu in ya maka tsiya balle yanzu muna cikin wani zamani da munafurci ayyawa wallahi munafurci da ha'inci da cin amana kuma wallahi duk wanda baka tsammani a wannan zamani ba zai ci amanan ka ba wala zai iya cin amanan ka sai dai baka hulɗa da mutane ni na gani wallahi Allah ne na gani kai maza Allah annabin Allah ne yace farkon abin da za a dauke a wannan al'umma ita ce amana ka nemi amana ka rasa wallahi ka nemi amana ka rasa duk wanda kai mu'amala shi ya cuce ka sai dai in baka yi ba Allah ka tsare mu Allah ka sa mu cikin bayan ka yanka dan masu amana dan manzo Allah ce ƙarshen zamanin yanzu za a rika cikin masu amana sai a ce ku je gari kaza an ce akwai wani mutum shi kaɗai shine mai amana amma garin ku du'a nema a rasa a angon ku nema a rasa a gidan ku nema a rasa kowa macuci ne kowa azzalimi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji Allah ka tsare mu wayo musulmi su suke munafurci a tsakaninsu cin amana a tsakaninsu yaudara a tsakaninsu saba alkawari a tsakaninsu na annanimanci Allah ya haka su yaudara akwai labarai ba wurin faɗansu ba ne nan ci gaba malam za mu kwana na 66 mun kwana ta 66 gwamnati ta 67 karanta mana tambayoyi salamu alaikum ga wata tabbar Allah ta kawo manzani na marayu Allah ya saka mata manzani na tambaya game da wace mahaifiyarsa ce ta umarce shi da saki matarsa amma ba ta faɗa masa wani wata hujja ko wani dalili ba zai yi mata biyayya ko kuma a'a ta gaya masa dalilin da ya sa ta ba shi umarni ya saki matarsa ya ta ba da dalili idan dalilin ya dace da shari'a sai bita amma ka kawo ma'aikiyanka ta ce ka saki matarka babu dalili ba za ka yi mata biyayya ba in tana son ka yi mata biyayya ta faɗi dalilin da ya sa ta ce ka sake ta idan dalilin ya dace da shari'a sai ka yi wa aikiyanka biyayya amma in dai son zuciya ne kawai la da ta lima khaluqin fi sayatillah ba abin wani don saba ma Allah domin mace a sake ta kawai bata yi komai ba saban Allah ne zalunci ne suna zaune lafiya da mijinta bata keta shari'a ba bata saba ma Allah ba ke ma bata saba miki ba haka kawai don kiyayya kawai ki ce a sake ta a'a ke da an ce a sake da ke ma nan haka mijin naki da yawo ki da farko ki a fidan an da an ce a sake ke da ki samu damar ki a fidan to dan me kike kike abin da ke inda abin da kike ma da ba ki samar da dan ba Allah ya sauwaka ci gaba mana na tambayar matsayin saki a cikin fushi saki a cikin fushi majoratin malamai sun yarda yana aukuwa amma ibn taymiya shekul islami da shi da masu ra'ayi irin nasa suna ganin an yi saki cikin fushi bai yi ba amma ni ba ni tare da shi akan wannan ra'ayi nasa dalili yawancin saki dama me yasa ake yin sa ne ah, cikin dadi ne ake yin sa <laughs> dai kuna zaune da batanka lafiya ka dau kawai ni na yi bari na bari ka sake ta ala gani ni ba tare da ibnu taymiya wannan ra'ayi nasa majoritin malamai an yi saki cikin fushi yayi yawa yayi malama je gaba amin kwa cewa mahaifiyarsa ce ta zaɓa masa wata wanda zai aura amma shi a gaskiya a zuciyarsa ba ya son ta to kun ji kun ji kuma do wai mahaifiyarsa ce uwarsa ita ta zaɓa masa matar da zai aura shi kuma baya so to nan ma uwa ba ta da haƙƙi da zaɓa ma ɗanta matar da zai aura ba ta da haƙƙi haƙƙinta kawai ta ba shawara in ya gamsu yana so sai ya aura domin ita uwan ba ita za ta zauna masa da matar ba kuma aure haka ce babu soyayya a ciki to ba zaman lafiya an haɗa fitina ne saraka nan uwa da uba ba su da haƙƙi su tilasta ma ɗansu ya auri matar da baya so ba su da wani haƙƙi amma suna da haƙƙin su ba shawara in ya gamsu ya ga yana so daidai ne amma ya zanto dole dole ne to an samu sabani ko wata fitina to su suka haifar da ita su iyaye ɗan. Allah ya ba. duk rashin sanin shari'a ne yake kawo waɗannan abubuwa rashin sanin addini mutum ya je ya shiga haƙƙin da ba nasa ba ci gaba na tambaya wai waɗanne alamomi ne na zahiri da za a gane mumini yes ka shiga sa a akwai alamomi da ya gane mumini kamar da akwai alamomi da ake gane munafiki eh mumini yana da alama kamar da munafiki da kafir yana da alama alaman muminanci shine bin dokokin Allah da barin sabon Allah idan ka ga mutum yana abubuwa na shari'a musulunci baka ga yana bayyana da abubuwa na sabon Allah ba to zai kai masa kyakkyawan zato cewa wannan mumini ne idan ka ga mutum yana sabon Allah a fili yana saba ma Allah abubuwa na shari'a baya yi ka ɗauka wannan fasiki fajiri ne munafiki ne shikenan so da alamomi da alamomin da'a yin da'a alamomin rashin da'a shine rashin da'a komai yana da alama fi ma wuce wujuyin min asalin sujud haka akwai alama yawa ci gaba na ce <clears throat> ina matsayin waɗanda suke irin sutura iri biyu sutura iri biyu eh, eh, kamar sa kafin sa wasu da tazarce suna da kuma daga sutura ya danganta da yana su je imaninsu yana rawa sun zama mutsaribul imani kai shiga ta Allah ka zo kai shiga ta shaidan ka yi kai shiga ta musulunci kuma ka zo kai shiga ba a imanin ka bai zauna ba idan imani ya zauna siffa ɗaya ce kawai shigan da Allah da manzon su suke so shi kenan ba da wata shiga bayan wannan amma duk wanda ka ga yau ka daban gobe daban ko zai zo wajen su Idrisu ya daga suturansa in ya kauce ya sake wani akwai matsala ga addininsa akwai matsala akwai matsala kuma akwai rashin ikilasi tare da shi akwai rashin yi don Allah mu'mini duk inda yake siffa da yake shi din ne maganan kenan sai kai ma kai kokari kaɗan, tsaye da gemu ci gaba a wani tambaya game da ta tambaya game da sallar idi eh. ina ce ya ganin eh, wasu sallatai na juma'a ana sallar idi a ciki mai matsayin haka ne kunji wai wasu masallatai yan juma'a ana sallar idi a ciki ya saba musunna masallacin da ake sallan idi a ciki sai na makka da na madina ma duk wani masallaci a sunna a shari'a a wajen gari ake fita ana shi ne aikin manzala shi ne umarninsa sallan idi a masallaci bid'a ne abinda malaman suke tafiya ke in ga gani sallan idi a masallaci sai dai bisa da rura mecece da rurar yaƙi za a fitar wajen gari kafirai su hana ta sai ya masallaci ruwa mai ƙarfi ya hana fita wajen gari sai yi a cikin gari ta wannan su da ruwa suke sakawa ko yaƙi fitina kenan ko ruwan sama amma in ba haka ba bidi'a ne yin sallan idi a cikin gari a masallaci bidi'a ne manzala bai taba yi ba ko sau daya bai taba yi ba amma darura ita hukuncinta daban ita kuma ai darura dama idan ta zo idan ta sa an yi wani abu bisa da rura to inda ruran ta kau sai a koma kuma yadda shari'a take kamar mushe ne ai za ka ci shi ne lokacin da babu halal in ka samu halal kuma za ka ci mushe ne ai ba za ka ci ba da rura ne annan shi da za ka sallan idi a masallacin juma'a bid'a ne haka dan godiya ma ya faɗa wannan ma duk wajen malamai ma dan bid'a ce ba sunna bane zala a wajen gari kan fice sallan idi a gona ko a tele ba masallaci ba a ah, yi masallaci ma idi masallacin juma'a ma ai ba ya daukar ba zai dauki mutane ba ba zai dauki idi ba yanzu yadda muke cika a masallacin mu nan kace a masallacin nan za a yi anguwar ina zai na ka dauki mutane to la sawa to bismillah eh cika a cikin fushi eh a biyu a dawo da auren a cikin fushi ne a'a wannan ra'ayi suke ɗauka na ibn kuma mun sha gaya muku a nan cewa idan kai ahalin sunna ne na gaskiya ba kowa a gaban ka sai manzon Allah ba wani malamin da zai kauce ma shari'a ko ya kauce ma dalili karara ka bi ra'ayinsa in kai haka ka zama dan kungiya dan kungiya kan kambarin nafsi ya bar shari'a ya bi malaminsa. amma in kai ahlus sunna ne na gaskiya za ka iya saba ma kowa akan gaskiya za ka iya saba ma kowa akan manzon Allah kai ba ka gani kowa a gaban ka sai manzon Allah ba ka gani kowa a gaban ka sai shari'a ah, to me bambanci mu da yan dariko ko yan dariko ko yan bid'a me bambanci mu da su a ba mu da bambanci ba mu da bambanci su su yan dariƙo shehunansu ne a gabansu malamansu ne a gabansu ba nasu ba ba shari'a ba abinda shehi yake shi kenan ko daidai ko ba daidai ba abinda kudubi ya faɗa abinda gausu ya faɗa abinda malam ya faɗa ko daidai ne ko ba daidai ba ne mun ci mun bi mu haka muke mu muna da wani shehi a gabanmu ko wani malami a gabanmu mu tsakaninmu da malami in ya faɗi magana ta dace da ƙura'ani da hadisi alal ra'su wal aini mun ji mun bi in ta saba mun saba masa inan man kana kowaye shi wannan ita ce aqidar mu aqidar mu fili take ba wani malami da muke shafaffe da mai a wurin mu an gane wannan a imamu malik ne a ibnu taymiya ne imamu ahmad ne kai ko sahabi ma ba wani sahabi da za mu dauki magana ba ta manzan Allah balle wani dan baya da aka akida mu fili take dan mu manzan Allah shi aka aiko mana ba aiko mana kowa ba kuma shine aka ce mu koyi da shi ba mu ce mu koyi da kowa ba sai aka ba wani da mu raga masa mu bi magana ta saba ma hankali ta saba ma nafsi babu wannan Shi shine bambanci mu da yan dare sun shegunan su ne a gaban su malaman su ne a gaban su mu kuma ba haka bane mu Allah da manzon sa ne a gaban mu littafin Allah ne a gaban mu sunna ne a gaban mu ba wani kato ko wani malami ba an banci wannan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai da daddare